Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum Juma'at Mubarak barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta Esther ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 12 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Muhammad Hafiz ba mukanin labarai. Shugaban Amurka Joe Biden ya umarci dukkan jihohin kasar hamsin da kuma gwamnatocin yankuna da na kabilu su ba da dama ga dukkan mutane da shekarunsu ya kai su yi rigakafin cutar corona nan da farkon watan Mayu. A jiya Alhamis shugaba Joe Biden ya rattaba hannu kan kunshin tallafin coronavirus na dala tiriliyan 1.9 da ya zama doka wanda ya bude kofa na sakin tallafin tarayya ga amurka da 'yan kasuwa da suke fama da rashin kuɗi. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa jiya Alhamis cewa sama da mutum miliyan 88 suna fama da matsalin yunwa a ƙasashe da rikici da rashin zaman lafiya ya shafa a ƙarshen 2020. Madalla kanin labaran kenan. Za ku ji cewa a Najeriya wasu 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa sun kai wani farmaki a wata makaranta a garin Oremi da ke jihar Edo inda suka yi awon gaba da wasu ɗalibai. Za kuma ku ji cewa gwamnatin jihar Delta a Najeriya na yunkurin karɓar kashin farko na kuɗin da Birtaniya za ta dawo da su daga hanar da tsohon gwamnan jihar James Ibori ya ɓoye a ƙasar. sannan kuma ana tafi da sabon shirin manuniya wanda wakilin muryar amurka isa lawal ikara ya shirya kuma zai gabatar sai kuma nasihar juma'a daga bakin malamai amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugaban amurka joe biden ya umarci dukkan jihohin kasar hamsin da kuma gwamnatocin yankuna da na kabilu su ba da dama ga dukkan mutane da shekarunsu ya kai su yi rigakafin cutar corona nan da farkon watan mayu da yake jawabi yayin cika shekara guda da barkewar annobar covid-19 a amurka biden ya bayyana cewa burin shi shine a iya samun kalilan su iya taruwa a wuri daya ranar bikin samun yancin kai na kasa a bana. By July the 4th, there's a good chance you, your families and friends will be able to get together in your backyard or in your neighborhood and have a cookout or a barbecue and celebrate Independence Day. Ya ce nan da zuwa ranar bikin samun 'yancin kan ƙasa a ranar 4 ga watan Yuli. Mai yiwuwa ne iyalai da abokai su iya taruwa a bayan gidajensu ko a unguwanninsu su yi gashi su kuma yi bikin ranar samun 'yancin kai. Wannan ba yana nufin manyan taruka da zai haɗa mutane da yawa ba, amma yana nufin mutane kalilan za su iya taruwa karan farko bayan lokaci mai tsawo. wannan zai sa bikin na bana ya zama biki na musamman sosai ba wai kawai za mu yi bikin samun 'yancin kan mu ba amma za mu kuma fara yin bikin samun 'yancin kai daga wannan kwayar cutar kafin shugaban ya yi jawabin ranar da ya cika kwanaki hamsin da hawa karagan mulki gwamnatinsa ta sanar da tura karin dakaru dubu hudu domin taimakawa wajen yin rigakafin coronavirus virus abin da ya kai adadin sojojin da ke taimakawa wajen gudanar da aikin dubu shida. A jiya Alhamis shugaba Joe Biden ya rattaba hannu kan kunshin tallafin coronavirus na dala tiriliyan ɗaya da tara da ya zama doka. Wanda ya buɗe kofa na sakin tallafin tarayya ga amurka da 'yan kasuwa da suke fama da rashin kuɗi. Biden na jam'iyyar Democrat ya rattaba hannu ne kwana guda bayan da Majalisar Wakilai ta amince da kudirin. da kuri'a 220 da suka amince sai kuma 211 da basu amince ba ba tare da goyon bayan jam'iyyar republican ba kuma kwana guda kafin ranar da fadar white house ta ayyana 'yan majalisa na jam'iyyar republican sun kalubalanci kunshin tallafin suna masu cewa kuɗin ya yi yawa kuma ba zai taimaka waɗanda suke cikin tsananin buƙatar taimakon tattalin arziki ba Shugaban marasa rinjaye Kevin McCarthy a ranar Talata ya kira kudurin da tsada mai cike da rashin gaskiya da kuma sassauci. Sabuwar dokar za ta samar da cek na dala hudu ga kowa amma banda waɗanda suke samun kuɗi da yawa a ƙasar. kuma an fara da kuɗin haraji da ake ba wa iyalai masu ƙaramin ƙarfi zuwa dala dubu uku ga yara da suke shekara shida zuwa sha bakwai kuma dala dubu uku da ɗari shida ga yara da suke kasa da shekara shida na shekarar haraji ta dubu biyu da ashirin da ɗaya. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa jiya Alhamis cewa sama da mutum miliyan tamanin da takwas suna fama da matsananciyar yunwa a ƙasashe da rikici da rashin zaman lafiya ya shafa a ƙarshen dubu biyu da ashirin kuma aƙalla miliyan talatin da hudu daga cikinsu na fuskantar yunwa a bana. ya ce sauran kaɗan mutane miliyan talatin da hudu a ƙasashe sama da talatin da shida su faɗa yunwa tuni yunwa ta kasance a waɗansu ƙasashe kalilan. Kwamitin da ke bayar da kyautar zaman lafiya ta Nobel ya amince da alakanta tsakanin yunwa da rikici, inda ya baiwa hukumar abinci ta duniya WFP babbar lambar yabo ta zaman lafiya a 2020. A bara hukumar ta kai wa mutum miliyan 114 taimakon abinci, wanda shine mafi girma a tarihi. A wannan shekarar tana buƙatar dala biliyan 5.5 don a magance yunwa. har ila yau yayin wani zama guterres ya sanar cewa ya kafa kwamiti mai karfi kan rigakafin yunwa wanda shugaban ba da agaji makloko zai jagoranta wanda zai hada da wakilai daga hukumar wfp da hukumar abinci da noma ta majalisar ɗinkin duniya fao kwamitin yaƙi da yunwar zai mai da hankali kan rigakafin yunwa da kuma tattara tallafi ga ƙasashe da lamarin ya shafa sosai labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An yanke wani mutum ɗan asalin ƙasar Sudan ta kudu hukuncin ɗaurin shekaru bakwai a gidan yari saboda samunsa da laifin yi wata yarinya ƙarama fyaɗe hukuncin da ba kasafai ake samunsa ba a cikin ƙasar ta Afirka ba. Ba kasafai ake ba da rahoton yin fyaɗe ko lalata a Sudan ta kudu ba kuma masu laifin 'yan kaɗan ne ake hukuntawa kan laifuffukan da suka aikata ko da yake hukuncin da aka yanke wa waɗansu sojoji biyu bara waɗanda suka yi wa wata mata fyaɗe a garin yal ya haifar da ƙwarin gwiwa ga masu fafutuka yayin da yake sanar da hukuncin a jiya lamis a babbar kotun jihar jangli mai shari'a john yale ya umarci mai fyaɗen magai manyan da ya biya shanu biyar ga dangin wanda aka yi wa fyaɗen a matsayin diya daidai da dokar aure ta dinka lawan mai gabatar da ƙara manyan ingwini ya yi na'am da hukuncin yana mai cewa in yi adalci. nan ba da jimawa ba Muhammad Hafiz zai kawo mana karashin labarin duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya wasu 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa sun kai wani farmaki a wata makarantar nazarin fasahar gine-gine a garin Oremi da ke jihar Edo a yankin Neja Delta inda suka yi awon gaba da ɗalibai da dama. Daga Fatakon ga wakilin murya Amurka Abubakar Lami da Sokoto da ƙarin bayani. Wasu 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kudaden fansa da kawo yanzu ba a kai ga gane su ba sun kai wani farmaki a wata makarantar nazarin fasahar gine-gine da ke garin Oromi a karamar hukumar Isan ta Arewa da ke jihar Edo a yankin Niger Delta inda suka yi awon gaba da ɗalibai da dama wannan lamarin da ya tada hankula matuka kuma har kawo lokacin aiko Ko da wannan rahoton ba san inda 'yan bindigan suka nufa ba da waɗannan ɗalibai tare da malama ɗaya da aka shiga da su cikin surkuwayen yankin na Niger Delta wani ganau ga abin da yake cewa. sunana Ali Haruna mai hula sarkin Hausa na Uru mai Aido State sun shigo kamar 'yan buga kwakwa makamai a hannunsu sun kidnap wasu yara guda shida. Akwai temporal site su inda suke koyarwa amma permanent site su aka wannan aikin. Garkuwa da mutane dai a yankin na Niger Delta ta domin neman kudaden fansa ba wani sabon abu ba ne wannan lamarin na rashin tsaro ya sake dawowa a nan da can musamman a 'yan kwanakin nan wani dan yankin na oromi comrade orofa da ke zaman tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida na jihar ta edo ya ce ya ce sha'anin tsaro a yankin mu na oromi ya sake taɓarɓarewa musamman kama mutane da rana tsaka da yin garkuwa da su tare da ta'annacin 'yan kungiyoyin asiri ko da yake dai wannan al'amarin da ya faru na sace ɗalibai jami'an tsaro ba sa bacci suna iya bakin kokarin su ita kuwa masarautar garin ta orami tuni ta nuna kaduwarta game da samun labarin sace ɗalibai da malaman wannan makaranta kamar yadda sakataren masarautar wato onaji oromi ya shaida mini uh, Yana cewa ne muna sane da cewar wasu 'yan bindiga sun sace mutane shidda na makarantar nazarin fasahar gine-gine ta oromi sa'annan kuma muna da labarin cewar wasu ɗalibai sun tsere yayin harin na 'yan bindiga gaskiya masarautar oromi bata ji daɗin faruwar wannan lamarin ba kuma bisa bayanan da muke samu jami'an tsaro a tsaye suke na ganin an ceto waɗanda ake ci gaba da garkuwa da su kawo yanzu rundunar 'yan sandan jihar edo ta tabbatar da faruwar lamarin kuma ta ce mutane uku ne kawai aka sace wato ɗalibai biyu da kuma malama ɗaya kuma ta ce a tsaye take domin ganin cewa an ceto su sp cotton bello s shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar edo mata ne guda uku ɗalibai biyu ma'aikaciya wurin ɗaya to yan sanda suna nan suna kokarin su na samu sun kwato su daga hannun waɗannan mutane to tun jiya da abin ya faru yan sanda da yan vigilante jijiyar kuma fanta suna nan ana kokarin ga da za dawo da su lafiya lamido abubakar muryar amurka daga fatakwal nigeria to madalla an gaishe ka abubakar lamido har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz da karashin labaran duniya. Birtaniya tana shiri domin dubun dubatar 'yan Hong Kong da za su nemi biza ta musamman na zama a Birtaniya. Bayan da gwamnati kaddamar da wani sabon shiri da zai hanzarta ba su izinin zama 'yan ƙasa ga wasu mazauna yankin da Birtaniya ta yi wa mulkin mallaka. a matsayin mayar da martani ga yadda China take tauye musu haƙƙinsu. An kaddamar da shirin neman bizar ta yanar gizo a watan da ya gabata, kuma Birtaniya ta ce tana sa ran kusan 'yan Hong Kong dubu ɗari uku za su nema a cikin shekaru biyar na farko. A watan Yunin 2020 Beijing ta kakaba sabon dokar tsaron ƙasa a Hong Kong. Birtaniya ta kira dokar da karya yarjejeniyar haɗin gwiwa ta Sino-British da aka cimma a 1984 wacce ta tana cewa china za ta mutunta tsarin demokuraɗiyya na wannan yankin da kuma bin doka da oda na tsawon shekaru hamsin bayan mika mulki har zuwa 2047 china ta musanta kare duk wata doka ta yarjejeniyar ƙasa da ƙasa kuma ta ce dole ne ta dawo da doka da oda bayan shekaru ana zanga-zanga A wani martani Birtaniya ta kaddamar da wani shirin biza na 'yan ƙasarta da ke ketare da ake kira BNOA a takaice wanda yake bawa masu nema da danginsu na kusa tsawon shekaru biyar sau biyu su zauna su kuma yi aiki a Birtaniya. Bayan shekaru biyar na farko ɗan ƙasa mai takardar BNOA zai iya neman izinin ya ci gaba da zama. Shekara ɗaya bayan haka za su cancanci neman su zama cikakken ɗan ƙasa na Birtaniya. A gaishe Muhammad Hafiz. har yanzu a Najeriya, gwamnatin jihar Delta na yunkurin karɓar kashi na farko daga kuɗin da Birtaniya za ta dawo da su daga hanar da tsohon gwamnan jihar James Ibori ya ɓoye a ƙasar. Hakan ya biyo bayan wata yarjejeniya da aka cimma tsakanin Najeriya da Birtaniya a 2016. Idan masu sauraro za ku tuna, Ibori ya yi nasarar kaucewa shari'a a Najeriya, amma Birtaniya ta kama shi da laifi har ta tura gidan yari a 2012. Daga Abuja ga wakilin murya Amurka Nasiru Adamu Hikaya da rahoton. It marks the signing of an agreement which will enable the first return of recovered stolen Wannan shine kasan farko na kudin da zamu dawo da su Najeriya da barayin biro suka boye a Burtaniya daga yarjejeniyar yin hakan da muka cimma 2016. Yanzu jakadiyar Burtaniya a Najeriya Catriona Line a taron sanya hannu don dawo da kudin da tsohon gwamna na Delta James Ibori ya boye a Burtaniya da suka kai naira biliyan biyu da miliyan 400. Ministan Shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya ce za yi amfani da kuɗin wajen kammala ayyukan hanyoyi don amfanin 'yan Najeriya. Fan na Ingila miliyan hudu da ɗoriya. Saboda yarjejeniya ce wadda ainihin ƙasar Najeriya da ƙasar Ingila suka samu hannu domin tabbatar da fahimta na cewa ainihin waɗannan kuɗaɗe a amince na Najeriya ne, an amince cewa kuɗaɗe ne na sama da faɗi, an amince da cewa za a dawo da su, an kuma amince akan za a dawo da su cikin sati biyu daga yanzu. An kuma amince har ila yau idan aka dawo da waɗannan kuɗaɗe ga aikin da za a yi da su na gina hanyoyin abuja zuwa kano hanyar eh, legas zuwa ibadan kuma ainihin ci gaba da gina waccan gada wadda ke eh, kudu maso gabascin najeriya wadda aka fi sani da second niger bridge shugaban riko na apc mai malabo ne ya ce ayyukan hanyoyi da ake gudanarwa a yanzu an sace kudin aikin su a zamanin da ya shuɗe duk da haka kasan tana ci gaba ta fannonin aikace-aikace tituna da sauransu wannan tituna da ake yanzu tun 2003 aka cinye kudinsu don biliyan 300 da wani abu suka salwanta na gyaran titin najeriya ba mai tambaya to a wancan lokacin kuma naira tana dala tana naira nawa so abubuwa duka sun riga sun shige cikin kundin tarihi babban lauyan kare hakkin 'yan adam femi falana ya ce gwamnatin najeriya bai dace ta kashe kuɗin ba no the federal government has no local standard with respect to how the money is uh, spent that is for the people of delta state. Gwamnatin tarayya ba ta da hurumin kashe waɗannan kuɗaɗen, kuma Birtaniya ba ta da ikon faɗar abin da za a yi da kuɗin. Ya kamata a ma tilasta wa bankunan da suka ɓoye kuɗin su ma biya al'ummar jihar Delta hatta kuɗin ruwa na kuɗin da aka sace In ji falana a zantawa da gidan talabijin na Channels. to pay colossal damages and interest. Tsoron masu sharhi shine gujewa sake karkatar da irin wannan kuɗi daga masu almundahanar jiya zuwa masu almundahanar yau wato ja ya faɗo ja ya ɗauka. Nasira da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya da aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da biyar, da kuma talatin da 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita da biyu digo 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com, muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro yanzu kuma sai ku daɗa gyara zama don sabon shirin manuniya. Manuniya. maganar kwakwar kwakula ramin kure juna na kara cida a harkar siyasar Najeriya baki daya. Ai kasar bazawara ce a hannunsu a lokacin suka ce suna son su aure ta duk da wannan munin nata. Su in sun zo za su mata kwalliya. Allah da ike ba azzalimi bane sai Allah ya zare hannunsa sai ya bar sai suka fi mu taɓarɓarewa akan harkar tsaro. Magoya bayan gwamnati ko gani suke akwai abin da da yawa 'yan ƙasa ba su gane ba. Makamin yaƙi ba kamar ka ɗauki kuɗinka ne aljuka je ka siyo fatanya da adda ka ci a fatanya na takare ko adda da kushi ba yarjejeniyar duniya da ake na geneva convention makamin yaƙi in za ka yi oda ne sannan a kera maka a lokacin game da rikicin rungumannin mu faɗin da ake samu da kuma irin ta da kayar baya a kudancin nigeria kuwa wasu 'yan ƙasa na ganin akwai magana a kas kowa ya san cewar wannan fitina da ta end sars da aka yi da ta revolution now ta shore da wannan da aka zo ake ta wannan magana hasman da sauransu magana ce ta ana tunanin dole mulki ya koma kudancin najeriya shirin share shimfiɗar al almajiranci a jihar kaduna ko na sake daukan sabon salo in har kana jihar kaduna wallahi tallahi za mu kama ka za mu hukunta ka kuma za mu kwace yaran za mu mai da su sai dai kuma yan adawa na ganin tura ta riga ta kai bango ba inda gwamnati ke nuna karfinta sai wurin mutanen da suke bin doka bayan ga inda mutanen suke tare mutane suke kashe mutane an san inda suke wannan dalili shi yasa muke ganin in dai yan majalisun nan wakilai ne na jama'a to dole su dauki mataki akan gwamnan nan kuma su tsige shi waɗannan ba kaɗan ne daga cikin irin batutuwan da muka tattaro muku a cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu kuma da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin muryar Amurka na manuniya shiri na hudu. Cikin jerin gwanan shirin manuniyan da ke shirin shimfiɗa shimfiɗar share kukan 'yan ƙasa da kuma nuna wa masu dafa marafin iko hanyar da za a bi don samo da al'umma mafita. Ko da dai maganar mafitar kuma ita ce abin da wasu 'yan ƙasa suka fara karaya musamman ganin cewa kamar da ɗaiɗaikun mutane ke kokawa game da kutsowar korona Najeriya haka wasu gwamnatoci ke kokawa game da matsin tattalin tattalin arzikin da ya turguda tarin tilin kuɗin da ake ganin gwamnonin sun tara domin taimakawa al'umma su. Ko da dai ita gwamnatin jihar Kaduna magana take na tattagar tattalin arzikin da ta ce ya jingina ne wajen ganin an ilmantar da al'umma. Ilimi kuma irin na zamanin da aka ji gwamnatin jihar Kaduna cewa dole ne a kora almajirai gida domin tabbatar da sun rungumi ilimin zamani da na addini a lokaci guda. Kamar da yadda gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Amir Ba yace ce duk wanda ya shigo da almajirai jihar Kaduna to dole ne ya tattara ya kara gaba domin gwamnatin ba za ta lamunta ba. Mu a ganin mu almajirci wani hanya ne na take hakkin yara. Duk wanda ya ce zai ɗauko yara ya raba shi da iyayensu ya zo da su wai Kaduna almajirci za mu kama shi za mu ɗauki yaran mu mayar da su wurin iyayensu domin hakki ne kan iyayensu su lura da iyayensu. In muka ce ba mu san almajirci sai a ce ba mu san karatun Kur'ani. Ba wanda ya fi mu karatun Kur'ani duk da kot nan da na sa duk wanda ya ɗauka ban iya karatun Kur'ani ba ya kawo nashi mu zauna ya ji. Bara ne ba masu kuma bara ba musulunci ba ne bara ba addini ba ne bara baya cikin al'adunmu. To dan me ne mutum zai ce mana sai an yi bara ba mu yadda ba in kana son ka yi wannan ka je wata jiha in har kana jihar Kaduna wallahi tallahi za mu kama ka za mu hukunta ka kuma za mu kwace yaran za mu maida su wurin iyayen maganar tsatsefe ko sai da tsarin almajiranci a jihar Kaduna fana cikin abubuwan da suka dauki salo irin na siyasa domin yan siyasa na ganin ba wai maganar almajiranci ce ya kamata ta fi daukar hankalin gwamnatin jihar Kaduna ba magana ce ta matsalar tsaron da ta matsawa al'ummar jihar Kaduna ya kamata a ce an dauki mataki wannan dai shine matsayin jam'iyyar PDP da ita ce babbar jam'iyyar adawa a jihar jihar Kaduna kamar da yadda magatakardan a jihar Kaduna Alhaji Ibrahim Aliyu so ne shaida wa manuniya. Wannan matakai da aka dauka na koran almajirai da zuwa gida a sa mutum tiya gas ba tare da an bi doka ba tsarin mulkin kasa bai ce haka ba amma kai da sanin kanka ne da jin kanka ne Shehu Dayar Bauchi ya faɗa cewa kawai an waye gari ne kawai an zo an kama ɗalibai a cikin gidan shi wanda har yanzu ba da yawan wa'annan ɗaliban amma san inda suke ba ɗaya kenan. Na biyu ɗaya daga cikin haƙƙin gwamnati shine a kare rayukan mutane amma a jihar Kaduna ran akuya ya fi ran dan adam daraja kullum ba ranar za a waye gari a ce yau ba a je wuri kaza an kwashe mutane kaza an kashe mutane kaza ba ba inda gwamnati ke nuna karfin ta sai wurin mutanen da suke bin doka bayan ga inda mutanen suke tara mutane suke kashe mutane an san inda suke amma gwamnan jihar Kaduna ko gwamnati ta kasa zuwa ta dauki mataki akan wannan wannan dalili shi yasa muke ganin inda yan majalisun nan wakilai ne na jama'a to dole su dauki mataki akan gwamnan nan kuma su tsige shi saboda a samu zaman lafiya komai ya koma noma a jihar Kaduna yake dai ba wai jam'iyyar adawa ta PDP kaɗai ke nuna yatsa akan maganar matsalar matsanancin tsaro a jihar Kaduna ko kuma arewacin Najeriya ba. Gwamna ma na samir bayan jihar Kaduna ya ce wajibi a rinka yi wa gwamnati uzuri domin ba karamin aiki take ba. Har ma gwamnan da ya karɓi rahoton tsaro a ranar Laraban wannan mako ya bulle yana gaya mahalarta taro cewa idan ana magana ta gaskiya duk wani wanda kaje na cewa gwamnati ba ta kokari to ya sakala siyasa ne. gaskiya ana samun sauki sosai domin eh, sojojin sama da na ƙasa da 'yan sanda suna kashe 'yan ta'addan nan sosai suna kashe su in an kashe su suke fitowa kuma ba wai jira ake sai sun yi wani abu ba ana bin su inda suke daga sama da kasa ana maganin su duk wanda ya ce gwamnati ba ta komi yana yi ne ko don siyasa ko kawai don ya faɗi abin da yake zuciyar da ba a yin kokarin da Allah kaɗai san abin da zai faru duk da baje bayanin sassafa tsarin tserewa tsaunin mun tsira game da tsananin samun tsaron da ake gani a Najeriya wasu ƙungiyoyi na gani maganar matsalar tsaro a Najeriya fa ba wai magana ce ta gaskiya ba domin kawai da gangan aka kirkiro ta saboda maganar zaben shekarar 2023 haka dai shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya nasura Ashir Sharif ya shaida wa abokiyar aiki Madina Dauda a babban birnin tare a Abuja kowa ya san kasancewar wannan fitinar da ta end sars da aka da ta revolution na ta shore da wannan da aka zo ake ta wannan magana hasman da sauransu magana ce ta dole mulki ya koma kudancin najeriya tunaninsu lokacin sana bace wannan abubuwan da suka yi na jin 12 da nadeko da opc shine ya janyo wai aka dau mulki aka danka musu da alai da tara to shi sa yanzu suke ganin za su dada wani abu na kashe mutanen arewa domin wani mutan arewa su yadda irin yadda zanin kiki lafiya lafiya nan ake so mutan arewa su mika mulki ba shiri ba kasa to babu wani mutum da ya isa ya zo yanzu ya ce zai tirsa samu arewa wai mu dau mulki mu bashi saboda tsoro ko saboda yana tayar mana da hankali ya kashe mutane kuma duk rigima da zaka yi ai wayo ya san naki ai kisa ga mun kiyar da mu shiga a ce a ji a retaliation a ce a maida martani da muka kiyarda muka bar su a nuna duniya wai waye fitinanni ne a Najeriya idan akwai wani abu da aka yi ittifaki cewa jam'iyyar APC ta yi amfani da shi wajen tabbatar da ta tunkuɗe gwamnatin jam'iyyar PDP a baya shine maganar matsananciyar matsalar tsaron da da aka samu a Najeriya wadda kusan kowa ya karkata hankali wajen ganin an samu sabon sauyin da zai kawo sassauci da sa'ida. Sai dai kuma duk da aka ɗaya daga cikin gaggan 'yan jam'iyyar PDP a Najeriya Muhammad Dan Auta ya ce an riga an takatar tarko domin ko dama da gangan aka nuna wa duniya cewa jam'iyyar PDP ta kawo matsalar tsaro. Ai lokacin da wannan jam'iyyar take son ta karɓi mulki a hannunmu duk harkar rashin tsaro da faɗar abun ma da ba a ba. To yau cikin ikon Allah kafin su karɓi mulkin ai ƙasar bazawara ce a hannunsa a lokacin suka ce suna son su aure ta duk da wannan munin nata su in sun zo za su mata kwalliya da haka suka yaudari talakawa Allah da ike ba azzalimi bane su suka ce za su iya suka manta da Allah sai Allah ya zare hannunsa sai ya bar sai suka fi mu tabarbarewa akan harkar tsaro sai ina suka fi ku tabarbarewa tunda an ce lokacin ku ba a iya zuwa masallaci kai ne kake faɗa da mutum ɗaya yana da sanda kwaya ɗaya a hannunsa sai gashi wannan mutumin ya haifi ɗan ya haifi jika jikan ya haifi tattaɓa kunne kuma yanzu hannunsu bundugu ne to dan Allah wa ya fi saukin faɗa da mai sandan guda ɗaya da waɗannan mutanen da suka zagaye ka a yanzu sun kai su biyar me nake nufi shine da muna faɗa da Boko Haram kacal kuma a lokacin Boko Haram ne ake sa mana checkpoint saboda inganta tsaron a wannan lokacin da ake inganta tsaron mun yadda tafiya ba ta sauri amma kana iya tafiya daga nan har Lagos yau ga a territory kawai na jihar Kaduna babu hanyar da zaka fita daga jihar Kaduna hankalinka a kwance maganar matsalar tsaro fa ba wata magana ce da wani ke inkari a Najeriya cewa babu ita ba illa dai kowa na da irin mahangar da yake hango da za a yi a makure ta kuma yayin jam'iyyar apc irin su barista muhammad ibrahim zaria na ganin maganar magance matsalar tsaron ce ma kwata-kwata wasu ba fahimta ba shi yasa suke ganin kamar lokaci guda ne shugaban kasa muhammad buhari zai iya dulmushe wannan matsala ta tsaro shugaban kasa muhammad buhari ya karbi kasan a lokacin da komai ya tabarbare ne kuma tsaro ba wani abu ne da zaka wayi gari ko kamar ka gina gida ne ko kai fenti ba abin da ya faru tun lokacin wasu shugabannin kasa na baya da suka shugabancin kasar nan wanda aka yi ta musu jiyon mulki ko aka yi musu yunkurin juyin mulki da bagba da suka fahimci haka sai suka karya lagwan sojojin kasar nan da gangar farko aka daina daukan soja na biyu makaman yaƙi aka daina su jiragen yaƙi babu haka fa wannan gwamnatin nan ta zo ta riski kasar nan da ma an zaɓe ta idan ta gyara in kura ne nuna maka kenan kuma shi makamin yaƙi ba kaman ka ɗauki eh, kuɗin ka ne aljihu ka je ka siyo fatanya da adda ka ce a fatanya na ta kare ko adda na ya shi ba shi a yarjejeniyar duniya da ake na Geneva Convention makamin yaƙi in za ka yi order ne sannan a kera maka a lokaci yanzu shekara shida bata isa a muku makamai ba yanzu lokacin da a lokacin da muhammadu shugaba Muhammadu Buhari ya zo ya samu yanda tsarin sojojin ƙasar nan sannan fa ya faɗi ya shiga faɗi ya tashi ya shiga nan wurin ya je wannan ƙasa ya je wannan ƙasa har suna sun sami shi saboda kiyayya. To duka duka kuma iyaka nunin manuniya na wannan mako kenan game da salon siyasa da shugabanci a ƙasashen Afirka. Kuma a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma abokan aiki da suka taimaka musamman dai Madina Dauda wanda kan yi daudalar dawo mana da wasu muryoyin da kuke ji a cikin wannan shiri. Isa Lawal ikarar na shirya na gabata nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wannan shiri na manu manuniya. madalla a gaida isa lawal ikara masu sauraro da fatan yau ma kun ji daɗin shirin manuniya na wannan makon yanzu kuma bar mu saurari nasihar juma'a. abdulmumin muhammad daga nan garin da magaram suna cewa malam amma ni ɗalibi ne na ilimi ina so in gabatar da nasiha ta dangane da abin da ya shafi illa da illa akan zalunci zalunci saboda munin shi ne allah maɗaukacin sarki da kanshi a cikin hadisul kudusi ya ce shi ya haramta zalunci a bisa karan kanshi saboda haka kada ku yi zalunci a tsakaninku haka idan muka diba al'ummar musulmi yau ba abin da yake kawo mana tashi hankali a duniya da yaƙe-yaƙe illa zaluncin waɗanda suke sama akan na ƙasa da su hausa suke cewa duk ɗan da ya hana mahaifiyar shi barci shi maran nan ba zai yi ba da haka kenan idan aka waye gari muna adalci dama abin da ake cewa zalunci shine kishiyar adalci daukan abu a ɗora shi ba inda ya dace ba in har za a waye gari kowane abu a bashi haƙƙin shi yanda ya dace to za a waye gari al'ummar duniya gaba ɗaya ta samu nutsuwa ta samu aminci daga Allah subhanahu ta'ala kuma za a zauna lafiya saboda haka zalunci a cikin gidajenmu mu fasa shi zalunci a cikin zamantakewar mu mu fasa shi zalunci a cikin shugabanci mu fasa shi zalunci a cikin kasuwanci mu fasa shi saboda karantarwa addinin musulunci duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani akan haka ba dan komai ba saboda irin illar da zalunci ke jayowa yana zamanto barazana a cikin zama lafiya na al'umma musulmi da wanda ma ba musulmi ba saboda adalci ne komi yake dorewa ya dawwama kuma ya kai ga cin nasara amma idan aka ce babu adalci shine mai zalunci shi kuma zalunci kullum kaskanci yake jayawa da rashin fahimtar juna da jin haushin juna wani shi ke kaiwa har zuwa ga yaƙe-yaƙen juna da sauransu saboda haka duk inda musulmi suke muna kira ya kamata mu bar zalunci tsakaninmu ko da iyalanka ne ka yi musu adalci ka zalunce su waɗanda kake tare da su waɗanda kake shugabancin su in har ka musu adalci ba za ka zalunce su ba za ga suna son ka suna ƙaunar ka kai ma kana son su kana ƙaunar su ya ishe mu mu ɗauki abin mamaki akan sayyidina Umar lokacin da yake mulki shi kadai yake fita yana zuwa yawon shi shi kadai yake zuwa yana zama a daji har wani ya zo ya ganshi yace yana so ya ga Amirul Mu'minin yace shine Amirul Mu'minin yace a ba kai bane yace me yasa saboda mu shugabannin mu tsaron ake ana kakkare sai yace a to ni ai ban zalunci kowa ba ban ci na kowa ba saboda haka ba wanda yake jin haushi na mutane suna so su gani ne ma ni zan dauki wani kariya tsakanina da su saboda mi saboda adalcin da yake da shi baya zaluncin al'umma saboda haka yan uwa musulmi ina kira gare mu gaba ɗaya duk inda muke da wanda ba ba musulmi ba mu daina zaluncin juna sai Allah ya bar zama lafiya a cikin mu ya dore assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh Allah masha Allah nasihar juma'a kenan aka saurara sun sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma CD wanda ya ba da umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Esero da na shirya na kuma gabatar da ke muku fatan alkhairi ku huta lafiya Ma'asalam.